Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da Abubakar Musa Macika, masanin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa, kuma mai haka rijiyoyin burtsatsai, kan wani taro da ya halarta a nan birnin New York na ƙasa Amurka, kan yadda za a kare ruwan ƙarƙashin ƙasa daga gurɓata. ga dai ci gaban tattaunawar tamu. Idan aka ce ga drilling rig ga hammer barrel ga standard air compressor to za a samu aiki a dutse yadda ya kamata to har yanzu waɗannan mutane fale uku ba za ka kama su da laifi ba sau da yawa laifin waɗanda ake ma aikin ne me yasa ka ce laifin waɗanda ake wa aiki ne yawa wasu rashin sani wasu neman arha mutum za a yi masa rijiyar burtsace sai ya tafi kamfanoni na ɗaya na biyu na uku kila ma har na hudu wane ne ya fi sauƙi to shi zai ba to wajen neman wannan sauƙin nan zai fada hannun 'yan kwanta-kwanta. To amma kowane irin kokari kungiyar ku take yi wajen wayar da al'umma kai san cewa a'a kuna da ofisoshi a kowace jiha ko kuma ban sani ba a bar batun jiha batun kananan hukumomi najeriya muna da kananan hukumomi 770 da wani abu ban sani ba ko kowace karamar hukuma kuna da ofishi a wurin wanda mutane yanzu idan suna bukatar a haɗa musu burtsatse za su je wajen kai tsaye ba tare da sun je wajen wani ba wani abu ne mai sauki na gaya ba shine asalin dalilin kafar wannan kungiyar ma Shi ne asali domin a samu a tace sana'ar wato wannan sana'ar tamu da kake gani wanda bai san bambancin fari da baki ba da an ce ga wannan ai dan bohol ne sai dauka wani mutum ne mara gaskiya mai ha'inci mai zalunci yana ɗaya daga cikin da ya sa mu da ita ce sana'ar mu muka daɗe cikin to ya kamata a tace a zaɓi waɗanda ya kamata a yi hudda da su kuma waɗanda ba su kamata a yi hudda da su ba to a turo su wajenmu wato misali kamar a kaduna muna da helkwata ta jiha a nan na mandiya zukwe wanda honorable sulatanimu shi ne ciyaman na jiha to idan kai ricin ɗin shi wato idan ka je ka same shi kenan ka same shi duk wani kamfani da ke Kaduna wanda ya rijista da wanda bai rijista ba to ya san shi ya san wanda zai iya ya san wanda ba zai iya ba ya san wanda ke da kayan aiki ya san wanda baya da shi so daga nan ne za a baka shawara ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda a'a to ainihin an gaya mani naira dubu ɗari ake dubu ɗari da ashirin sai a ce wannan ba zai maka aikin da ya kamata ba sai a baka shawara idan ka tashi to ka je ka nemi kuɗin ka su kai yadda za a yi ma ingantaccen aiki in kuma wannan za ka yi to kama bari ka je ka yi ofin well wato ka je ka rijiyar gargajiya rijiyar gargajiya daidai da kapasitin ka ko abin da ya rage ba za ka yi amfani da shi in ka shirya Allah ya buɗa sai a zo a yi rijiya yadda ta kamata mutane da dama kamar yadda ka faɗa suna yawan gamuwa da wato kamar abin da ka ce 'yan kwanta-kwanta to yanzu idan mutum ya gamu da 'yan kwanta-kwanta in ya kawo ƙungiyar ku kuka na wannan wanda yi masa wannan aikin baya ƙarƙashin ƙungiyar ku ko kuma yana karkashin kungiyar ku misali ma mu sa cewa yana karkashin kungiyar ku wani irin mataki kuke dauka idan aka yi sa'a dan kungiyar mu ne ai magana ta kare si sun kwabo ba za ka yi asara ba sai ya biya to amma idan ba registered member ba ne ba dan kungiyar mu ba ne a rubuce to ba mu da karfi a kansa dan tattalin su muke su taho dan mu tafi tare Dan duk wanda ba ya akan layin da ya kamata a samu ingantaccen aiki in muka kira shi ya shigo muka so wa taro za a ga ya bari ana yin abin da ya dace to ba wani hukunci kenan da kungiyar ku take dauka tana yi ma dan kungiya ne hukunci don shi ya san ka'idojin da ake bi domin a gina bohol amma ka je kuma misali rijiyar nan za a gina ta naira dubu ɗari biyu misali da hamsin kai ka je ka ce naira dubu tamanin ka bashi to wanda yake idan an gina ta a dubu biyu a kan misali ne ba za ta ginu ba sai an kashe dubu da wani abu na kayan aiki da mai da wane ne kai ka ce ka ba shi dubu ya za a yi maka ya za ka yi da shi so saboda haka kafin ka sa kanka cikin kakanika yi to sai ka zo ƙungiyar idan ka zo sai mu ce to ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga kamfanin da za ka ba kuɗi ya maka aiki idan ya je abin da bai dace ba ba ruwan ka dawo mu ya san mu mun san shi mu zai ba mu kuɗin chip mu baka ba za ka yi asarar ko sun kwabo saboda haka tunda ya san akwai wannan tsarin dole ya tsaya ya yi abin da ya kamata ga tatros suna kallon shi to wannan shi ne a takaici masu sauraro a nan zamu da saya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abubakar musa mu cika da na hirar da shi sai Daniel Brown da ya taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Shine.